The surplus distribution of 152 million naira is a reflection of the collective efforts Raba wannan rara ta Naira miliyan 152 na nuna irin jajircewar waɗanda suka shiga shirin da sadaukar mana amanar dukiyarsu. In ji shugabar majalisar daraktoci ta Jais ta kafar Hajiya Zainab Abdulrahman a gagarumin taron raba rarar ga abokan hulɗa daga arewa da kudancin Najeriya. Hajiya Zainab ta ce akan ajiye kuɗin a bankin da ba a samun kuɗi riba kuma duk shekara za a duba hidimar da aka yi da raba rarar kuɗi ga masu ajiya. Akwai wasu ma da suka sa kuɗi na inshorin mota. Akwai wasu da za su yi accident, akwai wasu da ba abin da suka yi ba su yi kowane claim ba. Kamar 100 million in claims da aka yi is 30 million. Idan aka ce mun ɗauki cost na administration na kamar 5 million waɗanda ba su yi claim ba kuɗin nan duka da ya rage dole sai mun raba. Da yake karin haske babban daraktan shirin Ibrahim Usman Shehu ya yi alwashin muradin saurin tura kuɗi ga masu ajiya. Mu yi kokari mu biya ka a cikin awa 24 duk wanda ya mu'amala da mu muna cika mashi tsakanin tsakaninka da mutane ko kuna da bambanci addini abu ne abin tambaya. Muna da mutane wajen takwas wanda za su karɓi surplus ɗin kuma mutum 1,000 ne da 200 da wani abu. Bako mai jawabi tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Farfesa Isa Alifan Fantami ya jaddada cewa kowane ɗan Najeriya na iya cin gajiyar shirin. don ba a cinikin biri a sama. Idan aka ce babu riba a abu, an cire kuɗin ruwa da ake faɗa shine yujiri. Ai wannan yana amfani da dukiyar musulmi iya amfani da dukiyar wanda ba musulmi ba. Na biyu akwai gambulin caca, saboda a wancan tsarin nasu kaman caca ne what they call commercial insurance industry. In ka shiga babu wani abu na caca. Insha Allah ta'ala kowa zai kawo guduma wasu a saka a cikin pool ɗin, wannan zai taimaka a nisanci insha Allah ta'ala asara ko wani dameji ko abin da ya kama da haka. Kaga wannan ne ala. samun nasarar yanzu har an raba naira miliyan 152 surplus distribution zai amfanar da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ta bangaren avoiding uncertainties abubuwan da ba su da tabbas takaful insurance da ikon Allah yakan nisantar da mutane daga wannan in ka sa dukiyar kana da tabbas ba caca ba ne. an mika takardun karɓar kuɗi a banki ga waɗanda suka samu rarar, inda bankin Ja'iz ke cikin na kan gaba da samun naira miliyan goma sha takwas. Abdulwahab Sadiq jami'in bankin ne. Bara sun ba mu riba na kusan naira miliyan uku da rabi. Ya abun mamaki sai ga sun ba mu riba kuma na kusan naira miliyan goma sha takwas. Saboda tsantseni da suka yi sun juya wannan kuɗaɗe kuma sun ba mu riba mun raba a cikin wani tafiya. waɗanda suka asasa bankin da ba kuɗin ruwa a Najeriya irin su attajiri Alhaji Umar Mutallab, sarkin zazzauɗin Suleja Muhammad Awal Ibrahim da shehunan malaman Islama irin Sheikh Abdullahi Balalau sun halarci taron. Zuwa yanzu akwai bankuna uku da ke bin tsarin da ba riba a Najeriya da suka haɗa da Jaiz, Taj da Lotus. Nasiru Adamu Elhika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.